يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى مسلمين ina gaishe mu da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan mu da haduwa da ku a wannan masallaci masallacin jami'ar abubakar tafawa balewa allah ya ji kan sa abubakar tafawa balewa da gafara a yau 29 ga watan sha'ban shekara 437 bayan hijirar ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine biyar ga watan shidda na shekara ta dubu biyu da goma sha shidda miladiya mun haɗu ne domin yin karatu a madadin ɗaya ga watan ramadan na wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan ƙauran manzan allah sallallahu alaihi wasallama daga mahaifarsa makka zuwa makwancinsa madina muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un mun roke shi akan ya tsawaita kwanakin mu mu kawo zuwa wannan shekara gashi ya cika mana ni'imarsa ya kawo mu wannan shekara muna ƙara roƙonsa da ya sa mu kai zuwa gobe ko jibi da za mu shiga cikin watan ramadan masu imani masu lafiya kuma masu cikakkiyar sadaukarwa gare shi da hukuncinsa tabaraka wa ta'ala muna roƙon sai mana muwafaka da dukkan alkhairai da suke cikin watan ramadan muna roƙon sai gafarta mana kurakuran da muka gabatar tun daga watan ramadana na bara zuwa wannan wata na ramadana na bana wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idajtuni batil kaba'ir in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah madaukakin sarki dangane da wannan karatu kudurce kudurce da niyya da alkawari da muka yi masa na yin bincike akan mu gano menene daidai na shari'arsa kuma mu ambaci daidai din mu fayyace shi da gaskiya muna roƙon Allah ya taimake mu akan ida wannan alkawari muna roƙon Allah ya bamu damar isar da amanar saƙon sa da saƙon manzansa sallallahu alaihi wasallama zuwa ga al'ummar musulmi tare da niyyar gyara da kuma kyautata al'amura na addini da kuma na rayuwa a tsakanin musulmi muna roƙon Allah ya bamu ikhlasi ya raba mu da sharrin shaidan cikin abin da za mu faɗa ko abin da za mu aikata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da harsunan mu mu faɗi daidai kada mu wuce gona da iri muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka dukkan abin da zamu faɗa ya zama yayi daidai da abin da yake shine abin da yake cikin shari'ar sa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya raba mu da azarbabi da fushi da zarcewar harshe da zai sa mu yi wani abu na tsokana ko ramuwa akan wani muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa dukkan abin da zamu faɗa muna wakiltar sa ne shi da annabinsa wanda ya zama na kuskure kuma Allah ya gafarta mana muna fatan alkhairi ga dukkan waɗanda suka samu zuwa nan Allah ya saka musu da alkhairi muna fatar alkhairi wa dukkan musulmi a ko ina suke a duniya Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su karfin imani Allah ya ba su wadata Allah ya ba su wadatar zuci Allah ya tara mu gaba ɗaya a ƙarƙashin inuwar musulunci da imani da tauhidi da sunna Allah ubangiji ya haɗa kan musulmi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan malamai na ƙasan nan da waɗanda ba ƙasan nan ba waɗanda suke ƙoƙarin karantar da gaskiya Allah ya haɗa kansu ya fahimtar da su gaskiya kuma su karantar da ita zuwa ga al'umma ba tare da neman wani abu na bukatun kawunansu ba Allah ya taimake mu Allah ya raba mu da sharrin shaidan karatunmu na baya muna nan a cikin suratul ma'ida sura ta biyar a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma muna fatar a cikin wannan shekara za mu kammala wannan sura kuma mu shiga makwabciyarta suratul ma suratul an'am sura ta shida a cikin alkur'ani cikin yardar Allah mu kammala ta gaba ɗaya da shekarar bara da shekarun da suka gabata muna karatu ne tare da alaramma aliyu ibnu abdurrahman yanzu ba ma tare da shi don haka ɗaya daga cikin ɗalibansa abdurrahim mansur isa shine wanda zai ci gaba insha allahu muna roƙon allah ya masa muwafaka allah ya datar da mu da yin daidai da kuma yin aiki da daidai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا يا ودن da suka yi imani innamal khamru wal maisir ku sani cewa giya dai da caca wal ansab da kafaffun gumaka wal azlam da kibau irin na duba da neman sa'a rijisun min amali shaitan kazanta ce daga cikin aikin shaiɗan shaitan fajtanibuhu to ku guji wannan ku yi nesa da shi la'allakun tuflihun don ku rabauta inna ma yuridu shaytanu an yuqi a bainakumul adawata wal baghdha iyaka nufin shaitan shine ya jefa gaba da kiyayya a tsakaninku fil khamri wal maisir a cikin ta'amuli da giya da caca wa kuma an dhikrillah kuma yana nufin ya katange ku ya raba ku da ambaton Allah wa anis sala kuma ya raba ku da sallah fa hal antum muntahun to shin ko za ku hannu hadisi ya tabbata a cikin musnad na imamu ahmad allah ya ƙara rahma ga imamu ahmad wanda ya ruwaito shi zuwa abu huraira allah ya ƙara yarda ga abu huraira shi kuma yake yin bayani ya ce matil khamru salasa marrat giya dai an haramta ta ne a musulunci har lokuta guda uku ko kuma matakai guda uku قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون بالميسر manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina ya samu mutane suna ta'amuli da giya wajen ta da ta, kuma suna ta'amuli da caca wajen neman kuɗi ta wannan hanyar fasa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anhuma sai suka yi tambaya ga manzan Allah sallallahu alaihi akan hukuncin shan giya da hukuncin kuɗin caca fa anzalallah sai Allah ya saukar da ayar suratul bakara yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u nas suna tambayar ka dangane da hukuncin giya da caca ka ce da su a cikin giya da caca akwai sabo da laifi mai girma akwai kuma ɗan amfani ga mutane wannan aya mun yi bayaninta a cikin suratul bakara fakalan nas sai mutane suka ce ma hurrima alaina har yanzu ba a hana mu shan giya ba inna ma kala abinda Allah ya ce fihi ma ismun kabir a ciki dai akwai sako wa manafi'u nas kuma akwai amfani don haka har yanzu ba a hana mu ba wa kanu yashrabuna al-khamra hatta kana yawmun min al-ayyam suka ci gaba da kwankwadar giya har wata rana daga cikin ranaku salla rajulun min muhajirin amma ashabahu fil maghribi fa khalata fi qira'atihi fa anzalallahu ayatan aghlaza minha har aka kai wata rana da wani daga cikin muhajirai ya limanci mutane a cikin sallar magariba sai ya kwaba karatu saboda ya bugu da giya sai Allah ya saukar da ayar da tafi wancan girma wadda tafi wancan ƙarfi wajen hani sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya waɗanda suka yi imani kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye da giya har sai kun murmure kun san abin da kuke faɗi wannan aya mun yi bayani a kanta a cikin suratun nisa fakana nasu ya yashrabuna hatta ya'tiya ahaduhu hatta ya'tiya ahaduhum salata wa huwa mufiq sai mutane suka ci gaba da shan giya amma ba sa shan giya a kusa da lokacin sallah sai dai za su kwankwaɗe ta lokacin da ba alamar sallah a kusa in sun zo zuwa sallah sai su zo sallah alhali ba sa maye thumma unzilat ayatun aghlaq min min zalik sai aka saukar da wata ayar da tafi wannan girma da ƙarfi wajen hani sai Allah ya ce ayar da yanzu muka karanta ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibu lalle ku sani cewa giya da caca wani laifi ne daga cikin ƙazanta ta shaiɗan don haka ku guje shi ku yi nesa da shi saboda ku ragauta a wurin Allah Kalu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama masu ji da karɓa sai suka ce in ta haina rabbana lallai ubangiji mun bari mun bari ba za mu kara shan giya ba wannan aya kamar yadda muka ji ta ita ce aya muhkama wadda ta cika ayoyin da suke magana akan hani akan giya da kuma hani akan caca da bayani akan matsayinsu na girman laifi a wurin Allah da kuma yadda ya kamata mumini ya ɗauke su a matsayin masu girma da ƙazanta wajen kasancewarsu abubuwa ne na shaidan shine ubangiji ya ce ya ayyu ladina amun wannan khitabi ne daga Allah wanda Abdullah ibn Mas'ud Allah ya masa Allah ya ƙara yarda gare shi yake ce mana duk inda muka je Allah ya ce ya ayyu ladina amanu fa asghi lahu sam'ak in ka je Allah ya ce ya waɗanda suka yi imani to ka tsaya ka kula ka saurari mai Allah zai ce fa imma amrun tu'maru bi wa imma nahyun tunha an ko dai ya zama alheri ne za a umurce ka kayi sai ka karba ko dai ya zama sharri ne za a hane ka sai ka guje shi haka a cikin wannan aya ana hani ne ko ana umarni ana hani ne shine Allah yake ce mana innamal khamru wal maisir lallai ku sani alhamru abin da ake nufi da alhamru shine kullu mis kullu muskirin yughatti al-aql duk wani abin da yake sa maye wanda yake rufe kwakwalwa Umar ibn al-Khattab yace kullu ma khamara al-aqla fa huwa khamrun duk abin da yake sa kwakwalwa ta canza ta yi tunani ba irin yadda ta saba ba ta canza ta yi ƙasa ko ta yi sama ko ta yi gudu wajen tunanin ɗan adam ya zama ba daidai ɗin da ya saba a matsayin ordinary human being ba to wannan shi ake ce shi ake ce alhamru sawa'un wannan abun na ruwa ruwa aka sha wannan ruwan a kwalba aka sha ko a koko wannan na zamani ne da aka kawo daga turai ko na gargajiya wanda aka dafa a gida wannan abun na kwayoyi ne ko an ɗauke shi a matsayin maganin mura aka sha har ya bugar wannan abun dama an yi shi don a sha ya bugar ne ko an yi shi ne don a yi facin keke amma kai sai ka sha ya canza maka tunani wannan abun na hayaki ne da aka busa ko wani abu ne wanda mutum zai iya yi ko ya yi allura wa jikinsa wanda zai sa tunaninsa ya canza wannan duk shine Allah ya ce alhamru giya jama'a an fahimta ya ce walmaisir da kuma almaisir almaisir shine alkimar duk abin da ake yi na neman sa'a wanda zai iya sa ka samu kuɗi ta hanyar kai ka sa naka wani ma ya sa nasa sai wanda ya sa'a ya ci shi sai ya winin sai ya samu kuɗin sauran kuma su yi asara wata rana kuma in ya zago sun yi sun yi sa'a sai su su ci kai kuma ka yi asara ko kuma kullum ya zama asara kake yi ko kullum ya zama sa'a kake yi idan sa'anka daga shaidan take ne ma'anan almaisir Allah ya ce wal ansab da kuma al ansab al ansab shine al hijaratu na ya abudu na ya'budunaha wa Shi shine wasu abu na, na, na duwatsu wanda suke sassakawa kafurai kenan ko mushrikai da za a sassaƙa ya zama kamar mutum mutumi sai a ajiye shi ana bauta masa ana girmama shi wannan abun sawa'un an yi shi ne a matsayin Allah abin bautawa na mushrikai ko an yi shi domin kafa tarihi kamar yadda za a sassaka hoton wani mutum wanda za a ajiye kowa yana zuwa yana gani yana girmama shi duk yana cikin al'ansam wannan abun an sassaka da dutse ko an sassaka da itace ko an gina shi da siminti ko duk wani abun da za a gina wanda za a zama ana girmama shi wanda yake da siffan hoton mutum wannan shine ma'anan al Allah ya ce wal azlam da kuma al azlam shine al aqdah allati yastaqsimu biha al kufaru yastaftihuna biha li fi'li amrin aw tarkihi shine duk abinda a da suke amfani da shi na daga kibau ko kuma wasu karare ko waɗansu alƙaluma waɗanda za a ajiye a jera saboda neman sa'a da su ne za a yi tinke domin ka yi ko kar ka yi domin za ka samu ko ba za ka samu ba domin kana da sa'a ko baka da sa'a wannan shine al-azlam Allah ya ce dukkan waɗannan abubuwa guda hudu da giya da caca da gunki da kuma wato wannan kibau ko karare da ake neman sa'a da su rijisun min amali shaitan ƙazanta ce ar-rijisu shine al-qadar wal ithmu min tazyini shaitan duk abin da shaidan ne ya kawata shi na daga wato abin da yake yana da kyau a ido amma kuma baya da kyau a zuciya yana da kyau a ido amma zuciyarka ta san mummuna ne abun kyama ne amma a ido ya maka kyau wanda shaidan ke kawata shi wa zayyana lahum shaytanu a'malahum shine ma'anar rijisun min amali shaitan na daga aikin shaidan shaidan ne ya kawata wannan aikin sai yasa yake baku sha'awa amma asalinsa ba wani abun sha'awa ba ne kuma shan giyan baya sa ka samu biyan bukatan da kake so sai dai shedan ne zai sa ka ka ji kamar ka samu biyan bukata akwai dan manafi'ul linnas amma kuma laifin da yake ciki yafi karfin manafi din a cikin caca akwai dan amfani da zaka iya samu amma asarar da take cikin caca tafi ribar da take cikin ta yawa akwai dan amfani da kake iya samu idan ka je kayi ettinke ko duba ko ka sa an maka amma cutar da take ciki tafi amfanin yawa shi yasa Allah ya ce aiki ne na shaitan buhu ku guje shi bi ma'ana fabtadi fabta'idu anhu wahdaruhu ku yi nesa da shi ku ji tsoron sa ku kiyaye shi zai halakar da ku la'allakum tuflihun saboda ku samu rabauta a wurin Allah sai Allah ce inna ma yuridu shaitan iyaka nufin shaiɗan gare ku wajen sanya ku ku rinka shan giya ko ku rinka ta'amuli da kayan maye ko da wani iri ne ko kuma ya sa ku yi ta'amuli da caca ko da kuɗin da ake samu ta hanyar caca nufinsa ita ce an yuki a baina kumul adawata wal bagda'a fil khamri wal maisir shine ya cusa muku gaba ya cusa muku adawa da juna ya cusa muku fada ta dalilin giya da caca duk wanda ya zama ya ci kuɗinka ta hanyar caca dole ka ji haushinsa amma in ya sayi abunka ne ko ka sayi abunsa duk da kayanka ya je hannunsa ko kuɗinka ya je hannunsa ba zai gaba da kai ba amma in ta hanyar caca ne duk da cewa shi ma jiya ka ci nasa amma yau in ya cira ka dole ka ji haushinsa dole a samu adawa abin da zai iya kawo faɗa Abun da zai iya kawo kisan kai sannan cikin shaye-shaye yana jawo adawa da gaba wanda zai iya lalata kwakwalen mutane matasa su rinka sara da suka har ya zama abun ya kai ga ana faɗa ana kashe mutane 'yan siyasa su rinka amfani da su wajen kawo barna a ƙasa duk wanda yana daga cikin barna da giya take jawowa barna da kayan ma yake jawowa a cikin al'umma shi yasa Allah ya ce ba komi shedan ke so ba sai don ya lalata zamantakewar lafiya tsakaninku ya lalata abota da fahimtar juna mai kyau a tsakaninku wajen ta'amuli da kayan maye da kuma caca an yi yuqi a bainakumul ta wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah kuma nufin shedan shine don ya katange ku ya hana ku ambaton Allah don ba yanda za a yi wanda ya sha giya kuma ya tuna Allah balle ya ambace shi sai dai ya zagi Allah ko ya faɗi bakar magana a kan Allah ko addini sannan bayan da za a yi wanda yake samun kuɗi ta hanyar caca ya ambaci Allah don ya san Allah ya hana don haka zai yi nesa da Allah don ya samu damar cin nasarar abin da yake yi da kuma sauran waɗannan abubuwan al'azlam da kuma al'ansab dukansu sai dai su yi nesantar da kai daga Allah daga addini imamu shaukani ya ce wannan Allah yana nuna mana cewa illar shaidan gare mu wajen sanya wajen raba mu da amfanin mu na duniya da raba mu da amfanin lahira amfanin duniya shine abin da zai sa mu zauna lafiya mu amfani juna shi kuma shedan ta hanyar giya da cace sai ya sa mu yi gaba da juna mu yi ta yaki da juna kaga wannan tabbatar da gaba ne a tsakanin wanda zai cutar da zamantakewa ta yau da kullum na duniya ya taba mu a tattalin arziki ya taba mu a zamantakewa ya taba mu a zaman lafiya sannan kuma wato sai kuma wa sudda kuma an zikirillahi wa anis sala shi kuma illa ce gare mu a addinance ya hana mu ambaton Allah ya hana mu kusanta zuwa ga Allah ya hana mu kusanta zuwa ga aikin alkhairi da zai kai mu kusa da Allah shine an zikirillah wa anis sala kuma ya hana mu sallah sallah kuma ita ce babban abun da ke hana ka alfasha da munkari inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar idan shaidan ya cusa maka waɗannan sai ya nesantar da kai da sallah sai ya kusantar da kai zuwa ga alfasha wal munkar ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha shi shaytan kullum ya rika dora muku talauci ta hanyar shigar muku da abubuwan da kuna tsammani shine arziki kamar caca sannan kuma ya rinka sa muku alfasha ta hanyar ta'amuli da kayan maye duk wanda ya ta'amuli da kayan maye zai sa shi ba laifin mayen bane kadai har da waɗansu laifuffukan waɗanda in ba an yi maye ba ba za a iya yin su ba in mutum bai yi maye ba ba zai iya yin fashi da makami yanda yake so ba in mutum bai yi maye ba ba zai iya yin aikin ta'addanci yadda yake so ba in mutum bai yi maye ba ba zai iya yin abubuwa na munanan atrocities na zamani da na da duka sai an yi maye ake samun hankali ya gushe har ka ga babu tausayi kwata-kwata mutum ya yi abun da yake so har ya yi kisa har mutum ya iya raba mutum da lafiyarsa wa yuhlikal harsa wan nasl ya lalata dukiya ya lalata rayuka wannan duk sai ta hanyar maye da sauransu to shine Allah ke gaya mana nibuhu ku yi nesa da shedan ko kuma bu rijisa shi wannan arrijisu mina ash kamar yadda Allah ce Fajitani bu rijisa min al-awthani bu qawlan su ku yi nesa da kazantar shaiɗan. ko kuma fajtanibul khamra wa ma zukira ku nesanta da abun da aka ambata na giya da sauran abubuwan da suke cikin wannan waɗanda suke raba ku da ambaton Allah da sallah la'allakum tuflihun saboda ku samu rabauta an gane ko shine Allah ya ce fa hal antum muntahun shin kun yarda za ku bari muminai a wancan lokacin sai suka ce in ta haina in ta haina lalle mu kan mun bari lalle mu kan mun bari jama'a an fahimta mu karisa waɗannan ayoyin kafin muna da masaloli masu muhimmanci da za mu karanta su amma sai mun karisa me Allah ya ce ليس على الذين آمنوا barakallahu fik ubangiji ya ce wa ati'u Allah wa ati'u rasul wa hadaru kuma ku ɗa'awa Allah kuma ku yi manzonsa kuma ku kiyaye ku kiyaye saba musu kada ku saba musu fa in tawallaitum idan kuka juya baya kuka kangare kuka kijin abin da aka gaya muku kuka ki hannuwa daga abin da aka hana ku fa inna ma ala rasulina albalagul mubin to ku sani iyaka abun da yake kan manzon mu shine isarwa da yin bayani zuwa ga mutane filla filla shi ko yayi nasa laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junah babu laifi akan waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na gari fi ma ta'imu cikin abin da suka ɗanɗana ko suka kwankwada ko suka taɓa a da na kayan laifi kafin a haramta shi ya zama laifin idan mattaqau idan har sun yi takawa zuwa ga Allah wa amanu kuma suka yi imani sun mattaqau wa amilu salihat sannan suka yi aiki nagari sun mattaqau sannan suka yi takawa ga Allah wa amanu kuma suka yi imani sun mattaqau sannan kuma dai suka yi takawa wa ahsanu kuma suka kyautata wallahu yuhibbul muhsini? Allah yana son masu kyautatawa Allah ka samu cikin su ubangiji bayan yayi hani sai yayi umarni yace wa atiiu Allah wa atiiu rasula wahdahu ku yi biyayya wa Allah ku yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban rabo babban cin nasara ga kowane musulmi shine a ce yana bin Allah yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa ne kuma waɗanda ba sa rabuwa Allah da atiiur rasul duk inda ka bi Allah in baka bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama biyayyarka zuwa ga Allah rusasshiya ce duk yanda ka bi manzon Allah sallallahu alaihi ko kake son sa ko kake ƙaunarsa, in yasa ka kangare kuma baka bi Allah ba baka yi wa Allah abubuwan da yake so ba to bin ka ga manzon Allah sallallahu alaihi bai yi amfani ba saboda duka biyu ake haɗawa abdullah ibn abbas mai fassarar nan na gaban manzan allah sallallahu alaihi wasallam ga alkur'ani ya ce abubuwa uku ba sa rabuwa su bibbiyu yan tagwaye bin allah da bin manzan allah sallallahu alaihi wasallam sallah da zakka sannan kuma tauhidi da bin iyaye ya ce waɗannan abubuwa uku ba sa rabuwa alkur'ani duk inda allah ce a yi tauhidi sai ya ce kuma a kyautata wa iyaye duk inda allah ce a yi sallah sai allah ce a bada zakka duk inda Allah ya ce abi Allah sai kuma ya ce abi manzan Allah ya ce in ka raba su to ka raba ka rusa gaba ɗaya don haka mu yi biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama man yuti'ir rasul faqad ata Allah duk wanda ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to lalle wannan ya bi Allah ne an fahimta ko sannan bin Allah da bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine yin abinda Allah ya umarce ka shi da manzonsa da gujewa abinda Allah da manzonsa suka hane ka bin abin da suka umarce ka gwargwadon hali iya abin da zaka iya fattakullaha mastata'tum iya abin da zaka iya ba duk abin da Allah da manzonsa suka sa ne zaka iya aikatawa ba wasun zaka iya wasun ba zaka iya ba wasun zaka iya wata rana wata rana kuma a samu uzuri wasun zaka iya amma ba cikakke ba to sai a samu rangwame a iya abin da ba zaka iya ba amma duk abin da Allah da manzonsa suka hana wa ma na an anhu fajtanibu duk abin da suka hana shi kan dole a bari gaba daya saboda ba sa hani ga abin da ba za a iya bari ba duk abin da suka hana to kowa zai iya bari ba duk abin da suka sa ne kowa zai iya ba sun ce dukan su biyu sun ce ayi haji amma ba kowa ne zai iya ba dukan su biyu sun ce ayi zakka amma ba kowa ne zai iya ba dukan su biyu sun ce ayi azumi amma ba kowa ne zai iya ba haka ne waɗannan suna cikin shika-shikan musulunci sun ce ayi jihadi ba kowa ne zai iya ba to amma dukkan su sun ce a bar shirka kowa zai iya bari kuma ba zai cutu ba ku dukansu sun ce a bar sata a bar zina a bar sa a bar a bar caca a bar kaza a bar kaza abubuwan da duk suka hana kowa zai iya bari kuma a cikin barin shine zaman lafiyanka da cin nasararka don haka mu yi da'a wa manzon Allah sallallahu da shi da ubangiji kuma mu gujewa abubuwan da suka hana shine ma'anar wa ati'u wa ati'u Rasul wahdharu bi ma'ana wahdharu mukhalafatuhuma ku kiyaye kanku kada ku saba musu domin saba wa Allah da saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban tabewa ne kuma babbar asara ce a gare ku fa in tawallaitum idan kuka kangare kuka kiji kuka ki gani kuka ki aikatawa bi ma'ana fa in aradtum anil imtithali amma umirtum bihi to Allah ya ce fa inna ma ala rasulina al-balagul mubin ba komi akan annabi sai dai ya isar da sako bi ma'ana faqad adda annabi faqad adda rasulu sallallahu alaihi wasallam ma alaihi min al-balagh وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله jihadi ya gama isar da nasa ساقون ku kuma ya rage naku wanda ya yi ya samu nasara wanda bai yi ba kuma ya taɓe don kansa kuma in mutum ya ƙi bai cuci Allah ba bai cuci manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam shine ma'anan wahdaru kada ku saba in kuma kuka saba to manzon Allah ya isar da sako Allah ya ce manzon Allah ba zai sa ku dole ku daina ku daina shan giya ba manzon Allah ba zai sa ku dole ku daina caca ba in kun ce sai kun yi ku ci gaba da yin kayan ku amma ku sani da cewa wanda ya ki ji kuma ba zai ki gani ba shine ma'anar fa inna ma ala rasul in kun ce ba za ku bari ba to ohon ku kaga duk wanda Allah ya ce ohon sa kuwa wanda ya shiga uku ko ku bar abun da aka hana ku ko kuma ohon ku manzon Allah ya gama nasa iya nasa ya faɗa kuma ya faɗa ya bar duniya sallallahu alaihi wasallama ya bar muku amanar kawunan ku akan kanku shi yasa Allah bai sa zuciyarka a cikin kirjin wani ba ballantana ka rinka kokarin control ɗinsa daga nesa ko a baka remote control ka rike sai aka sa a cikin zuciyarka yanda kana da cikakken dama akan ka sa shi ko ka hana shi in ka bar zuciyarka ta batar da kai to ka bata da kanka an gane ko wa amma man fa amma man taga wa athara al hayata dunya fa innal jahima hiya al ma'wa in kuma ka sa zuciyarka ka hana ta abin da take so wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa hiya Allah ya samu dace to shine Allah ya ce laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun fi ma ta'im waɗanda suka wato yi imani suka kuma aikata aiki nagari su basu da laifi a kansu me ya faru imamul bukhari ya ruwaito Allah ya ƙara rahama ga imamul bukhari hadisi ne zuwa ga Anas dan Malik Anas dan Malik Allah ya ƙara yarda gare shi yace lokacin da Allah ya saukar ga ayoyin da muka ji na giya sai mutane kala kaumun sai mutane suka rinka cewa yaya za ku ce Allah ya ce giya din nan rijisun min amali shaitan kazanta ce daga aikin shaitan wa kad mata kaumun wa huwa fi butunihim ga waɗansu mutanen muminai wanda suka yi imani sun mutu wasu ma shahada suka yi aurin yaƙi alhali giya tana cikin cikin su suka mutu suna shan giya har suka mutu ba su bari ba yaya za ku yi da su yanzu kun ce aikin shaidan ne kenan zai hana su shiga aljanna shine Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya ya ce laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahum fi ma ta'im masu imani waɗanda suka rigaya akan imanin su suka mutu a kai kafin a hana giya ba su da laifi a kansu don Allah baya kama mutum akan laifin da da bai hana shi ba an fahimta ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lau harrama alaihim lau hurrima alaihim kuku kama taraktum inda an haramta musu da sun bari kamar yadda kuma kuka bari don haka Allah ba zai kama su da laifin abin da da bai hana su ba wa ma na mu'adhibina hatta nab'atha rasula abinda Allah bai ce ka bari ba ba za ka yi kuma Allah ya ce me yasa ka yi ba an gane ko to shine Allah madaukakin sarki nan yake gaya mana cewa ba su da laifi fi ma ta'imu cikin abin da suka ɗanɗana abin da suka dandana a ta'amu ana amfani da shi galibi ne akan ma yu'kal ma yutanawalu bil akl abin da ake ci amma wa qad yusta'malu fil mashrubat abin da ake sha ma ana amfani da shi a larabci falamma fasala talut bil junud qala inna allaha mubtaliikum bi nahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni kaga ya ce faman shariba minhu sai ya ce wa mallam yat'amhu kaman yana cewa ne wa mallam yashrab minhu kenan ashurbu yana zuwa da ma'anar wato at'am kamar yadda al'aklu shi ma yake zuwa da ma'anan at'am wa huwa al-ghalib an fahimta ko to shine Allah yake cewa idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihat matukar dai sun yi takawa kuma sun yi imani kuma sun aikata ayyuka na gari sun wa amanu sannan kuma sai suka yi takawa sannan kuma suka yi imani sun mattaqaw wa ahsanu sannan suka yi takawa kuma suka kyautata me ake nufi da waɗannan takawa takawa guda uku an ce ittaqaw wa amanu wa amilu salihat sana ka ce sun taqaw wa amanu sana ka ce sun taqaw wa ahsanu menene bambanci tsakanin su kafin nan a cikin wannan aya da Allah ya ce mana babu laifi ga waɗanda suka ɗanɗana kafin a hana imamu shaukani ya ce ko dai ayar ta zama tana magana akan waɗanda suka sha kafin a hana ko kuma tana magana akan dukkan jami'ul ma'kulati wal mashrubat annahu yajuzu lil insani tanawuluha ma lam takun mimma hurrima alai ya halatta mutum ya ci ko ya sha abin da yake so minal malazzat na abu masu daɗi abu masu kawa abu masu burgewa cikin abinci ko abin sha babu laifi a ciki matukar mutum yana da takawa ya kiyaye abin da aka hana kenan ma'anansa laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun fi ma ta'imu min al ma'akili wal masharibi wal maladdat mimma yashtahunahu mimma ya'kulun mattaqaw idza mattaqaw ma hurrima alaihim matukar mutane sun kiyaye abun haram to duk abun da suka ci ya halatta ya halatta ka ci daɗi iya sonka iya kuɗinka duk abin da kaga dama da kuɗin ka zai iya tsaya ka tsaya ka ci abin ka ka more idan mata matukar ka kiyaye abin da aka haramta kar ka saya haram in dai halal ka saya ya halatta ka ci ya halatta ka sha jama'a an fahimta ko kuma ɗaya fassarar shine wato matukar waɗanda suka yi wato ana magana akan waɗanda suka ci ko suka sha daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta amma kafin a haramtan ne suka ci ko suka sha shine ma'anar laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junah kamar yadda muka karanta a sababu nuzulin ayar wato daga maganar Anas dan Malik Allah ya ƙara yarda a gare shi to me ake nufi da mattaqau mattaqau mattaqau guda uku waɗansu suka ce takririn wannan ya zo ne kawai saboda taukidi dama Allah yakan faɗa sai maimaita sai maimaita idan mattaqau in suka yi takawa sun mattaƙau sun fayi taƙawa sun mattaƙau taƙawa suka yi na gaske kenan Allah yana maimaita kalmar taƙawa ne domin ya nuna muhimmancinta kamar yadda Allah ya ce kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kaga maimaici kalla sayalamu summa kalla sayalamun aula laka fa aula summa aula laka fa aula kenan maimaici ake ta yi ta'kidi ne don a ƙarfafa maganar farko aula laka an gama sai aka sake karfafawa fa'aula aka sake ce summa aula laka fa'aula kaga dun karfafa zance ne an fahimta kamar ka ce ku bari ku bari fa ku fa bari kaga duk kana maimaita kalma magana farko ita ce ta ƙarshe amma ta ƙarshe ta fi ƙarfi akan ta farko wasu suka ce ma'anar wannan taukidin shine Allah ya yi ne don ya nuna alaƙa tsakanin marahil na hana giya da alaka tsakanin waɗannan ayoyin an hana giya mataki nawa mataki uku matakin farko shine na yas'alunaka anil khamri wal maisiri qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas sai nan Allah ya ce laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihat shine na ayar farko hani na biyu na suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara shine nan Allah ya ce thumma taqaw wa amanu aya ta ƙarshe a nan ya ayyu allazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibu sai Allah ya ce summa mata wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin jama'a an fahimta wasu kuma kamar imamu tabari Allah ya masa rahama yake cewa a cikin takawa ta farko Allah maɗaukakin sarki yana nufin karɓa da suka yi lokacin da aya tazo zo ta ce giya haramun ce sai suka karba to karbar shine idza mattaqaw wa amanu suka karba kuma suka yi aiki akan abin da aya ta ce shine idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihat sai suka je mataki na gaba sai suka yi sabati suka tsaya akan wannan ba su koma ba don wani yana iya tuba ya daina shan giya ko ya tuba ya daina shan kwaya ko ya tuba ya daina shan wiwi amma daga baya sai ya koma ruwa to sai Allah ya ce summa takawwa amanu sai suka yi takawa suka tsaya akan imani ba su canja ba bayan da sun karbi sai Allah ce sun a ahsanu shi kuma wannan yana nufi akan bayan sun daina laifi sai kuma suka zama mutane nagari wanda ba ma farilla da suke aikatawa ba ba ma haramun da suke bari ba har da abubuwa na ihsani na nafiloli ma sun kara. jama'a an gane shine sun a amanu sun a ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin to kamar yadda muka ji waɗannan ayoyi mun ce akwai matsaloli da ya kamata mu fahimta daga cikinsu waɗannan ayoyi suna karantar da mu abubuwa kamar matsaloli guda goma na ɗaya daga cikinsu shine waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa waɗannan abubuwa guda hudu haramun ne a musulunci don Allah ya jera su guda hudun sai ya ce fajita buhu ku nesance su na farko shine mai na jama'a giya da duk abun sa maye haramun na biyu shine caca da duk hanyar da ake samun kuɗi ta hanyar yaudara da hanyar cuta haramun ne na uku shine gumaka da duk abin da ake kafawa don a girmama shi na mutum mutumin ɗan adam abu na hudu shine al'azlam duk abin da ake neman sa'a da shi na hanyar a ajiye ko a yi duba ko a buga ƙasa wannan shine al'azlam waɗannan abubuwa guda hudu Allah maɗaukakin sarki ya ce aiki ne na ƙazantar shaidan don haka ku guje shi ku nisance shi fa'ida ta biyu da muke fahimta a cikin waɗannan ayoyi shine cewa giya Allah maɗaukakin sarki ya haramta ta ne ta mataki-mataki har guda uku wannan yana nuna mana hikimar da shari'ar musulunci take da shi da bankayan da shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama take da shi shine in Allah maɗaukakin sarki ya zo hana abu sai ya yi la'akari da irin mutanen da Allah zai yi magana da su duk mutumin da ya riga ya yi nisa a kan abu to in ka zo masa da'awa da karantar da shi akan bi shi a hankali ne kowane mutum a asalinsa ka masa tsammanin yana son alkhairi amma bai gane ba ne don haka in ka zo nasiha da gyara ka yi irin yadda Allah ya yi da Allah ya zo hana mutanen nan giya suke sha ku tuna da yanzu yadda giya take da muni ba bambanci tsakanin munin da take da shi a yanzu da munin da take da shi a da a wurin Allah a wurin mutane ne da ba ta da muni lokacin suna sha amma shi Allah tun a dama yana ganin ta da wannan kazantar irin ta yanzu amma duk da haka da Allah ya zo bai ɗaga wa muminai hankali ya musu kaca-kaca a karon farko ba sai Allah ya ce musu giya tana da ɗan amfaninta amma ba laifinta ya fi amfanin yawa jama'a an fahimta sai wasu daga ciki waɗanda suka fi suka fi ƙwaƙwalwa sai suka ce ah to abinda amfaninsa ya fi yawa abinda rashin amfaninsa cutarsa ta fi yawa me yasa za mu yi sai suka bari amma sauran suka ce ba a hana mu ba kuma da gaske ba a hana su ba sai aka zo gaba saboda Allah ya san zuciyarsu ta damfaru da yawan shan giya sai ya bi su a hankali kaga an samu rage adadi kai ma kai sa'a a da'awarka in ka zo a mutum ɗari aka samu mutum goma suka gyaru ai kai sa'a manzon Allah ya ce ɗaya ma la an yi hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am me yasa zaka ɗaga hankali akan mutane don ba su gyara wani abun da ka faɗa ba jama'a an fahimta mataki na biyu shine sai Allah madaukakin sarki ya ce kar ku sha in za ku yi sallah kar ku zo sallah matukar kuna maye kenan ya halatta ka sha bayan sallar asuba don akwai tsayi tsakanin asuba da azahar sai ka sha in daga baya in ka warware ka dawo daidai sai ka zo sallar azahar zaka iya sha da daddare kuma bayan isha kafin asuba sai suka rinka sha da safe kuma suka rinka sha da daddare an fahimta amma daga baya sai Allah maɗaukakin sarki bayan ya zama saura adadi kaɗan ne masu sha sai Allah ce fajita buhu daga yanzu a daina gaba ɗaya waɗanda ba su daina ba a karon farko da Allah ya ce akwai laifi ya fi yawa me yasa Allah bai kama su da laifi ba ya ce laisa Allah dina amanu wa salihati juna me yasa saboda Allah maɗaukakin sarki yana hani dai da tadarruci kuma Allah ya san wasu ai za su mutu kafin aje na karshen nan amma su sai ce ya yafe musu idza mattaqaw da akwai kyan zuciya jama'a mu gane wannan sakon da yake ciki da hikima ga masu karantar da mutane da koma wane ne ko ɗanka ne ko matarka za ka masa gyara ka rinka ɗaukawa cewa a hankali a hankali wata rana zai gyara kar ka ce a rana ɗaya ran da ka fara dole ranan ya bari kai ma ta yiwu kafin ka bari inda kana yi ba a rana ɗaya ka bari ba jama'a an fahimci wannan abu na gaba da muke ganewa fa'ida ta uku ita ce cewa giya caca yana daga cikin aikin shaidan kuma lalle muna ganin zahiri cewa shaidan yana mana illa ta hanyar shaye-shaye a cikin wannan zamanin yana daga cikin hanyoyi da shaidan ya lalata wannan al'umma ya lalata mutane a cikin ƙasashe ƙasashen musulmi da ƙasashen da ba na musulmi ba shine cusa musu ta'amuli da miyagun ƙwayoyi da abubuwa na maye da giya Allah ya samu dace haka kuma hanyar caca fa'ida ta hudu ita ce da Allah maɗaukakin sarki ya haɗa giya da caca da abubuwa na shirka ya nuna cewa suna da girma fa al'amarin su a wurin Allah mu'amala da kayan maye da mu'amala da caca suna da girma a wurin Allah shi yasa Allah ce alhamdu da ita ya fara giya wal maisir sai ya karisa da abubuwan shirka wal ansabu wal azlam da gumaka sai haɗa su aure da gumaka da al'azlam aiki ne na arna bai kamata a samu musulmi kuma ya yi aiki na arna ba shan giya da caca aikin arna ne jama'a an gane wannan shi yasa saboda girman hanin da Allah ya yi akan wannan shari'a Allah ya masa rahama a cikin alkasha yake cewa don Allah ya nuna karfi da taukidi kan hannun giya sai Allah ya faɗi abubuwa ya ce wanda za mu gane fa'idoji guda bakwai a cikin ‘yan wannan aya’ yace na farko shine tasdirul jumlati bi innama da Allah ya fara ce innama duk abin da kaji Allah ya ce innama wato iyaka kar ka dauka kar raba kar kar rage kar kara giya shedan ne innamal khamru wal maisir sai ce rijisun min amali shaitan ba abin da ya raba tsakanin giya da me da shaitan ba abin da ya raba tsakanin giya da kayan maye da shaitan don haka shaitana ne alaka da kayan maye kuma shaitan ne duk mai taba kayan maye jama'a an gane wannan sannan kuma ya ce fa'ida ta biyu ita ce muqaranatuha bil asnam da Allah maɗaukakin sarki ya ya haɗa alaƙa tsakanin giya da gunki gunki kuma an san na me bautan gunki aikin arna ne to shi kai da ba ba arne ba me zai haɗa ka da giya me zai haɗa ka da kayan maye abu na uku ya ce shi ne da Allah ya ce rijisu da Allah ya ce abun ƙazanta ne me alaƙa tsakaninka da abun ƙazanta kuma kowa san da gaske kayan maye abun kazanta ne shi yasa mutum in zai yi sai ya buya in mutum ya sha giya sai ya zo yana wari baya so a ji in mutum ya sha wiwi bakin sa yana wari in mutum yayi wane ne baya so in ya zo masallaci za a ji sai ya hana shi ma ba ma zai zo masallacin ba ko ya hana shi sallar gaba ɗaya ko ya ce masa ya je ya a gida wannan duk ya nuna alaka tsakanin sa da cewa kazanta ce yace abu na gaba shine da Allah yace aikin shedan ne min amali shaitan me alaka tsakaninka da aikin shaitan shaitan yana wuta kai kana so ka je aljanna kuma duk mutumin da aka ce masa shaitan wallahi sai ransa ya baci baya so a ce masa shaitan kuma baya so a ce masa yana shaidana ko da ita yake yi to me zai sa a ce aikin shaidan kai kuma kana yi abu na gaba shine ya ce al'amru bil Allah yace ce ku yi nesa da shi fajita buhu bi ma'ana fabta idu anhu bai ce ku bari bai ce ku yi nesa da ita duk kayan maye sannan abu na shidda shine Allah ya Allah ya sa ja'alal alijtinaba min alfalah sai sa samun rabo yana tare da bari, gurgudun yadda kake nesa da kayan maye gurgudun yadda zaka zama mai rabo mai rabo a duniya mai rabo a lahira wai ba sai zama mai rabo Allah ya ce la'allakum tuflihun za ku samu rabauta idan ku rabu da waɗannan sannan abu na ƙarshe shine ce Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa wato idan baka bari ba wato akwai bala'i a kanka fajita ne buhu la'allakum tuflihun sai ce inda ma yuridu shaitanu an yuqi a adawa ta wal baghdha Shaitan zai rusa maka addini kuma zai rusa maka rayuwa ya rusa muku addini ta hanyar yuqi a adawa ta wal baghdha ya rusa maka wato rayuwa kenan ya rusa maka addini kuma ta hanyar wa kuma an dhikrillahi wa anis sala Allah ya sa mu dace fa'ida ta gaba ita ce wato ta kenan wannan ayar ta nuna mana cewa giya na jasa ce giya mai ce najasa wannan shine maganar al'a'immatul arba'a kuma shine maganar jumhurin malamai cewa giya na jasa ce bayan an ce haramun ne shanta sannan kuma ita idan mutum ta taba jikin tufafinsa ko ta taba wurin da zai yi sallah ko ta taba jikinsa to sai ya wanke don yana daidai a ce kashi ya taba ka jama'a an gane wannan don Allah ce rijisun min amalin shaitan wannan shine fatawar jumhurin malamai ƙarin dalili akan wannan shine Allah ya ce giyar lahira ita mai tsarki ce ba kazanta ba ce wasaqahum rabbuhum sharaban tahura a lahira za a basu za a basu abun sha mai tsarki giya saboda na duniya kuma ba najasa ne wannan zance waɗanda suka saba akai kawai ɗan kaɗan ne al-imamul muzani daga cikin almajiran imamu shafi'i sai abokin imamu malik al-laif sa'ad sai malamin sa rabi'a wato rabi'a ah, Ibnu abdurrahman farruh waɗannan su ne wanda suka ce giya ba najasa ce, sai waɗansu kaɗan daga cikin malaman zamani amma zancen da ya fi rinjaye shine giya najasa ce a dalilin wannan ne ma sa Muhammad al-Amin ash-Shankiti Allah ya masa rahama a cikin littafin Adwaul Bayan ya tsananta akan mutanen da suke amfani da turare na spray wanda a jikin ingredients ɗinsa akwai alcohol ya yi tsanani ya yi zafi sosai akan wannan ya ce ta za ka kawo najasa ka shafa a jikinka wai kai kana gaye duk turaren da ka ɗauka kaga an sa made in france kaga a jikin wato wannan ingredients insa akwai alcohol ya ce to karka yi amfani da shi saboda alcohol ne giya jama'a an fahimta malamai na zamani waɗanda suka zo a bayansa su kuma suka kara bincike sai suka ce akwai tafsili tafsili shine abubuwan da suka zama lalura dole dan adam ya amfani da su wanda akwai sinadarin alkohol a ciki kamar akwai magunguna ko wasu ko su abubuwa na wanke gyambo wanda akwai sinadarin alkohol a ciki wannan ya halatta saboda ita lalura ce yin amfani da magani jama'a an gane wannan suka ce kuma wanda bai zama lalura ba kamar turare ko wani abu na kayan ado irin na gyaran gashi wanda akwai sinadarin alkohol a ciki sai a duba a ga idan gwargwadonsa bai wuce 5% ba wato daga 5% ya yi ƙasa don saboda ai za su sa maka percentage din idan dai bai wuce 5% ba to ya halatta a yi amfani da shi saboda ruwan da yake cikin ya fi ƙarfin sauran ya fi ƙarfin wancan da ya tsarkakar da shi jama'a an fahimci wannan wannan ita ce fatawar malam Ibn usaimin allah ya masa rahama da kuma da yawa daga cikin malamai matsala ta gaba ita ce waɗannan ayoyi sun nuna mana cewa caca haramun ne to menene hukuncin caci kuma yaya caci take caca irin ta zamani yanzu yadda ake yi shine ake ce lottery shine ana zuwa ne a sayi kati akwai kamfanoni na musamman na caca Allah ya sa ba su da yawa a Najeriya mun gode wa Allah ban ma san ko ba a arewacin Najeriya amma a turai suna nan da yawa da kasashen Asia da ka je ne ka sayi kati da kanka a wurin kamfani sai ka biya kuɗi kamar dubu goma wani ma ya saya wani ma ya saya sai a sassaya da yawa to a cikin ku sai a zo a buga to wanda ya sa'a ya ci katinsa ya zama ya zaɓa sai ya samu kudade masu yawa kamfani ya ci rabi shi ma ya ci rabi sauran kuma fa sun yi asara sai gobe kuma an sake in sun yi sa'a an fahimci wannan waɗanda suke sauraron waɗanda suka saurari bbc hausa a yau za su ji a cikin bbc hausa a shirin taɓa kiɗi taɓa karatu sun ba da labarin wata mata a america wadda ta ci caca ta samu wato ɗaruruwan miliyoyi na dala ta samu kuɗi mai matuƙar yawa wannan shine cacar da ake nufi a daidai lokacin da ta yi dariya dubbai kuma sun yi mai sun yi kuka to wannan abun shine caca aiki ne nasu na arna ina ruwanka da shi to sai mas'ala da take da alaka da wannan ita ce mu ma anan akwai abun da ke kama da caca ba irin wannan na sayan kati amma kuma akwai irin na zaka bude zaka bude coca cola sai ka ga a gwangwamin a ce maka zaka iya samun mota za ka iya ka saya abu kaza sai a ce in ka saya da yawa in ka yi sa'a cikin wanda ka saya za ka ci mota haka ne sai mutane su ta saya saboda suna so su ci mota ko kuma a turo maka MTN cewa ka tura kaza za ka iya cin naira dubu ɗari ko dubu hamsin jama'a an fahimta kai kuma sai ka tura in kai ɓarawo ne saboda in kai ba ɓarawo ba in kana ji kai ɓarawo ne ai su MTN ɗin sun fi ka iya sata saboda sun ce ka tura dubu ɗaya kuma za ka ci dubu ɗari ta yaya za ka tura dubu ɗaya kuma ka ci dubu ɗari kai ka san akwai wani abu akwai lauje cikin naɗi wannan abun shi ma caca ne jama'a kun gane da kyau duk abin da wai za a tura kuɗi ka saya ko ka biya ko ka amfani da kuɗinka wani ma ya yi ɗaya zai ci nasara ɗaya zai faɗi kuma ka yi ne don sa'a in kai sa'a ka ci sunansa caca ko menene jama'a an gane wannan sai abu na karshe shine menene hukunci na abin da za a baka wanda ba kai ka nema ba kaman ka je ka sayi abu a baka gyara shi ma caca ne ka sayi abu sai a dan ƙara maka wannan mutumin in ka je ka sayi abu a wurinsa sai ka je da yaro yaron nan zai dan bashi sweet ko ya baka kyautar leda ko ya baka wani abu sai suka ce in dan kananan abubuwa ne waɗanda za a yi don a jawo kwastoma kuma don a kyautata maka man sana'a lakun ma'rufan fa kafi'u wannan ya halatta amma duk abin da ya yawa wanda zaka iya ka ƙara kuɗin ka saboda ka samu to shine caca abinda ba zai sa ka kara kuɗi ba wannan babu laifi amma shi ma ba haka aka so ba jama'a an gane wannan an gane bambancin sai kuma mas'ala ta gaba ita ce mas'alar al shine mas'alar yin duba mas'alan yin buga sa'a yanda suke a lokacin jahiliya shine sai ka kawo kibau sai a rubuta zan yi tafiya ba zan yi tafiya ba da kuma shiru in aka jefa aka watsa sai ka zaɓi in ka zabi zan yi tafiya to ya kai tafiya ba matsala akwai sa'a in ka zaɓi ba zan yi tafiya ba to ba sa a karka yi tafiya in ka zaɓi shiru sai ka sake sai an sai ka zaɓi daidai to wannan abun ana irin sa a yanzu amma da hanyoyi da dama ko mutum ya yi ƙuri'a akan ya yi ko kar ya yi ba ƙuri'a a tsakanin wane wanda za ka yi adalci tsakanin su kamar matan ka ba ko za ka raba musu wani abu a'a akan kai kai abu kaza ko kar ka yi wannan haramun ne sannan ko kuma ka je a buga ƙasa irin wanda ake yi a yi a yashi ko wani ya maka ko kai ka yi da kanka na neman sa'a an fahimta ko kuma wasu ma da qur'ani yanzu suke yi yanda ake da qur'ani shine sai mutum ya haka sai ya ɗauki qur'ani sai ya buɗe to duk ayar da idonsa ta zo kai wanda take da alaka da kusancin abin da zai yi to sai mutum ya gane ayar in ya buɗe ayar da ta ce kada ku yi kaza kamar fajita libuhu da yanzu muka karanta sai ya ce to ba zai abun ba in yi haka kuma ya buɗe wa an kihul ayama kaga wannan an ce a yi ne sai ya ce to zai yi to wannan shi ma dukkansa al-Imam al-Qarafi ya faɗa cikin wato al-Furuq cewa shi ma shi ma al-azlam ne dukkan haramun ne koda da Qur'ani haka jama'a an fahimta to haka mutane su kiyaye waɗannan abubuwa Allah ya ce dukkan su rijisun min amali shaitan kuma Allah ya ce mu kiyaye su la'allakum tuflihun daga cikin fa'idojin da muka fahimta a cikin nan shine cewa babu laifi a cikin addini akan mutumin da ya abu kafin a hana shi abubuwan da mutum kai wanda baka sani ba ko a cikin kuskure sannan daga baya ka ji hukuncin to Allah baya kama ka sannan dokar musulunci ma ba ta da retrospective effect shine abun da da kafin a ce doka ne sai ka aikata kuma yanzu an zo an yi kuma sai a ce to dokar yau ta maka aiki kai jiya ba a haka a musulunci sai dai yau da dokar ta yi kuma ta fara aiki akan wanda ya aikata daga inda aka ja layi jama'a an fahimta sannan kuma waɗannan ayoyi muna fahimta cewa wato duk mutumin da ya tuba kuma ya yi tsakaninsa da Allah to Allah maɗaukakin sarki zai karɓi tubansa kamar yadda Allah ce laisa alal ladina amanu bayan ya ce sun matakau wa amanu sun matakau wa asabu in dai mutum ya yi abu saboda Allah to Allah baya kama shi da laifi sannan abu na goma shine wato mutane mumine suna da daraja hawa hawa kamar yadda Allah ya ce sun matakau wa amanu sun matakau wa asabu akwai wanda suka kai martaba musulunci zalla su musulmai ne dai walakin qulu aslamna akwai wanda suka kai martaban imani shine sun mata kawwa amanu akwai wanda suka kai martabar ihsani shine sun mata kawwa ahsanu wannan shine abin da ake so kowane musulmi yayi kokari ya kai shine wanda zai rinka bautawa Allah kamar yana ganin Allah in ka zo yin sallah sai kai kamar Allah ne ya ce ya kawa ne yi sallah gani ya za ka yi sallah kullum in ka tsaya ka rinka tuna kamar Allah ne ya ce zo ka yi in ga yanda za ka yi kaga za ka tsaya ka gama nutsuwarka ta ƙarshe sannan in ka zo ba da sadaka ka yi saboda Allah kamar Allah yana ganin ka kaga ba za ka tuna wani zai yaba ko ya kushe ba sannan duk lokacin da za ka yi wani abu na aikin alkhairi ka yi kokari ka yi shi kamar Allah yana ganin ka shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace al ihsan an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa idan baka ganin sa kuma shi yana ganin ka wannan shine abin da lokaci ba mu dawo mu faɗa akan fa'idoji da suke cikin waɗannan ayoyi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana katari da fahimtar su da yin aiki da su abin da ya zama kuskure kuma a ciki ko tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana Allah ya bamu albarkan watan Ramadan subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi